fahimta akan kisan nan abu biyu ne na farko Allah bai cika hada mutum azaba biyu ba Allah bai fiye hada mutum wa azaba biyu ba za ga idan Allah ya jeho maka wata musibar ta wani bangare ta wani bangaren sai ya sassauta maka shi ke yasa za ka ji akwai hadisan da suka yi magana da suka yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk mutumin da ya mutu cikin gobara gobara ta kama shi ya mutu musulmi wuta ta kama shi Allah ba zai mishi azaba da wutar lahira ba saboda wannan wutar ta duniya ta ishe shi jarabawa Allah ba zai mishi azaba da mutumin da Allah ya jeho mishi mugun talauci da kunci na rayuwa in dai musulmi ne Allah ba zai sa shi a kuncin lahira ba ko kun fahimci karatu shi yasa na ce maka inwa in musulmi ne mumuni ne kana bawan Allah kana cikin musulunci kana sallah dan azumin nan kana yi amma dai talauci ya ka gaba ka roki Allah ya azurta ka Allah ya ce ba zai azurta ka ba bai kaddara maka arziki ba kayi kayi ka buga haka nan ka mutu cikin talauci to Allah ba zai hada maka talaucin lahira da na duniya ba a nan ka wahala to can kuma za ka huta shi yasa annabi ce na shiga aljanna na ga mafi yawanci yan aljanna talakawa ne wayan wahala masu wahala ne a duniya yan rake ne kawai yan rake ne da yan yankan kuma duk su ne a can <laughs> eh an bayanta yan balaguro yan kwadugon gwamnati su ne kawai a can <laughs> ko ba haka ba ne yan kasuwa yan sai da aya wanda suka tsaya suka tsara amana kun fahimta to amma fa ana maganan mutumin da ya bi Allah ne shine Allah ba zai hada mashi kunci biyu ba shine zaka ji Allah yana cewa la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khaliduna la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ikatu haza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun wanda a ranar lahira Allah ya ce la yasma'una hasisaha irin alama ta zafin wuta ba za su ji ta ba wa hum fi mashtahat anfusuhum me khaliduna abinda ransu yake so a aljanna za su dawwama da wannan abin Allah ce la ya hazunuhumul faza'ul akbar wannan firgicin da za a ga in an tashi ranar kiyama ka ga wasu kansu yayi fur furfura ta feso ƙananan yara furfura ya so bala'i wato inna zalzalata sa'ati yawmun azin yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at irin wa'annan masu imanin ba ruwansu da wannan hatta sirat din da kake gani cewa da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman makabiya kowa sai ya bi ta kan siradi to akwai wanda za su gansu a janna su ce wai ina siradin da aka ce za a wuto ne a ce ya kun wuto ta tantane ba ku san kun wuto ta ba ce wallahi ba mu san mun wuto ta ba gudu yayi gudu <laughs> ba su san sun wuto ta ba saboda dama akwai wanda za su wuce ta aikinsu da biyayyansu da Allah ya fi karfin masu ga siradon ba mata ba ta gabansu in ka gama ya zai yana duba ya ce da Allah a dan haska min to akwai matsala <laughs> akwai matsala kamar da Allah ya faɗa cikin suratul aziz hadid su yi Allah ce yau mai duna alam na kuma ako za ga sun zo kan siradun sun ganta da duhu suna cewa mai wato ainihin masu imani in zuruna naqata bismin nuruku ƙilar ji'u wala akun faltami sunura wadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu rahmatun wa zahiruhu min qablihaz min qiblihi al'azab yunadawna alam nakum kun qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wastakbartum wa tarabbas eh haka ne aya wa tarabbastum wartabtum wa garratkumul amani haka Allah ya faɗa za ga sun zo kawai suna cewa ya ku masu imani ba haske a gabanmu ku juyo mana yau mai kulun munafiku na kenan wallahi gashi siradin akwai duhu ba ma gani su ku masu imanin da suka aikata aiki ga haske nan gabansu fau suna ce ala kudin juro mu ga hasken mana sai su ce musu ƙilar ju'u maganan ma da zai ba za su yi haka ba kawai za su ce ƙilar ju'u wa ra'akun <laughs> haka kawai za su musu qila rujuu wa ra'akum su nura ku koma baya ku nemo haske ina ne bayan duniya daga nan idan kyari ya kyari sai Allah ce wa duriba hun bisurin lau sai a buga katanga tsakaninsu Babu batsin hufihin rahama tsakaninsu ta bangaren yan aljannan rahama ne ke buso musu wa homin kibale a azab ta bangaren yan munafukan, wuta ne ke bankado su sai ji suna kiransa kuma alamna nakum ma'akum suna kiransu ba muna tare da ku ba a nan duniya can fa majalisa muke zama wajen aikin mu daya masallacin mu daya alam na kun ba muna ta da kasuwan mu daya kalubala sai su ce eh haka ne kasuwan mu da ofis mu daya walakin fatantun an fusakun amma mu da ku ba ba bane ko kun fitina kawunan kuka ta shagalewa a duniya an fusakun wata rabbastun wartabtun kuka yi ta jiran zamani kuka ta zargi da shakko kan lahira wa garrat amani burace buracen ku ya hana ku bin Allah to anan baya da za ya koma samu didituwa tsakaninmu da ku shikenan kawai to ka je da abin zai zama amma haka abin yake ƙa'ida ce ta Allah ba zai hada maka azaba biyu ba in kaga ka wahala a duniya to ka saurari hutu a lahira irin su ne in sun mutu sai a ce hutuwa ta zama hutu gare su kai kanka ka san wani yana bin Allah za ka same shi very humble person kuma ga cikin talauci wanda da zai mutu shine hutu gare shi mutuwar ita ce ake ci a hutu gare shi don ba abin da yake a duniya ba wahala ba amma wanda ya fi kowa tabewa da hasara hasirar duniya wal akhira ga duniyar ga talauci ga talaucin najeriya na bugun shi an hala shi fa a ah. <laughs> abinci ya yi tsada don irin abinci da yau a ba sallah ta gagare shi ba haka ba ne in abu ya haɗa ka da shi ya cuce ka Eh, ba abinda suke yi sai harkan shirme da komai ba daɗin da yake ci ba abinda yake amfana a duniyar ya ƙi bin Allah kuma ga baka talauci to in yaje lahira kuma shi kuma wannan ana zuwa ba wani maganan cewa wai ba za a hada mashi kunci biyu wacce kuncin tan da ya ce Allah zaka ji ya ce wala azabul akhirata ashaddu wa abuka azabul lahira tafi wannan girma kuma wanda kake gani a nan kaɗan ne sai ka je cin ka da mafi girmanta to anan idan ka duba bawan allan nan ma shi ta matsa masa amma Allah ya bude mashi wani kofan sararawa wanda da an ban mashi kofofin biyu da ɗauko itace babu mai taimako da bala'in matansa bugun zuciya kawai zai iya kashe shi amma sai Allah ya bude mashi wani kofa don ya sarara kun bayanci jona abin da kyau sannan abu na biyu yana nuna maka halin mata yana nuna maka cewa idan ka samu mace wacce take ba ta kwarai ba to musulunci ya fi amintar da kai ka zauna kai ta hakuri da ita sama da ka rabu da ita kun bayan da? yanzu na na hafsa na na hafsa da annabi ya dan fusata a kanta ya ce jiki gida na sake ki kafin ta tafi Allah ya sako da aya ce ka dawo da ita matakka ne a duniya da aljanna abinda Allah ya gaya mashi kenan ya ce dawo da ita raji'a fa innaha zawjatuka duniya wa wal akhirah ka ce a nan duniya da kuma ina ka ci gaba da hakuri haka Allah ya gaya manzo Allah amma bi cewa ya tafi gidanan su ki. amma haka ya dawo da ita na mahafsa yana nuna maka cewa ko kana da mace mai kuntata maka zama ka yi hakuri da ita ya fi aminci gare ka sama da ka rabu da ita ta musamman ma irin wannan zamanin domin yanzu rabuwa da ita wani kofan fasadin da zai bude ya fi wadda kuma kuke tare da ita musamman kuma macen da ta haifa maka yara bakwai zuwa sama da haka ta ga rabuwa da matan a wannan yanayin akwai matsala